wannan ne tafsiri na 68 a cikin suratul tauba za mu tashi aya ta 123 inda Allah yake cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليزدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الله يا أيها الذين آمنوا يا قوم مني qatilul ladina yalunakum min al-kuffar kafiran nan da ke kusa da ku yaƙe su idan kuka bar kafirai a kewayen ku za a haɗa kai da su da kafirin nesa su ba su masauki su ba su dabarbaru da makamai su yaƙe ku su ci zarafinku to sai allah madaukin sarki ya umarci masu imani da su yaƙe su da wannan da wasu dalilai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kori duk wani yahudi da yake madina zamanin sayyidina umar ya ƙarasa koransu baki ɗaya su ne yahudan banu ƙuraiza banu ƙainaka da banu biyar da dai sauransu sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an haɗa kai da su da kafiran makka da sauran kafiran sasanni a kan su ba da dama a bito wajensu su ba da bayanai na sirri a kan yaƙi manzan Allah shi sa duk wanda zai da sirri bai halatta abota ko mu'amala ko zaman aure da shi haka kima in ba shi da sirri bai halatta tsawace ko kowace irin mu'amala ko zaman aure da ke ba saboda al'amarin sirri al'amari ne mai matukan muhimmancin gaske wannan ya sa annabi ibrahim ya umarci annabi isma'il da saki matan shi saboda ba ta da sirri an gano wannan da ke ko allah maɗaukin sarki ya samu da shi malai ce an rafa homsu da hannu wa ta'ala allah maɗaukin sarki ya sanar ya kuma koyar da annabi da sahabbai kaifiyatul jihad yadda ya kamata tsara jihadi wa anna libtida'i bil aqrab fal aqrab min al adu ana fara banke maki na kusa ne na kusa da shi na kusa da can har a je nesa ba ka tafiya neman maki nesa ga na kusa sanda ka je farautar na nesa na kusa zai iya mamayanka an gano wani da kyau ko to dole ana bi mataki mataki mataki mataki in mutum yana da tsari da yake so ya cimma yana samar da abin da suke ce ma long term planning an gano wannan ya zan yi in kawo nan to ta wata matakai da wasu tsare-tsare zan bi akwai kuma short term planning yadda mutum zai yi na gaugawa na yanzu yanzu to su waɗannan kakarai na yanzu yanzu ne allah waɗaukin sarki ce a da su ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض wannan ne ya sa sai annabi ya fara kaddamar da jihadin shi akan larabawa na kusa falamma faraga yayin da ya karkari da su a sadar rom wannan ya sa ya tunkaru rom shi na ka je yakin tabuka suka ji tsoro aka ba su ruwan madaci sai kurkure da na gyambu don ba su fito ba tsoro suka ji har annabi ya gama zaman da ya yi ya juye ya komo gida an gano wannan amma da sun cika baki sun yi wa ne a zo ɗin suna da sojoji suna da kayan yaƙi ba abin da ba su faɗi ba abin da ba su shirya ba yanzu Allah da ya je kuma sai gagara bayyana wa kano sha su waɗannan kafiran rumawan suna yankin sha ne قال قتادة الآية على العموم fi qital al-aqrab ita wannan ayin ta shafi ya kan tuwon kafiri na kusa al-aqrab wal adna wanda ya kusa da shi to shi ya kamata ka fara sassabewa an gano wani, kar ya zama kina da matsala a gida ki je kashe matsalar waje an gane da yawa abin da ke damun ku kenan kin kasa daidaitawa da mutanen cikin gida kin je kina ƙulla wacce da mutanen waje kin fi kama da yar kwaya yanzu a ce waɗannan na gida ba iya shiryawa da zufin lallashe su ba me na kin ya lallasu wata kawa can a nesa amfani ne za ta yi. kina gaba da kishiyanki kina gaba da uwar mijinki kina gaba da 'ya'yan mijinki ko ƙanninsu da sauransu kuma ke kawaye da can kina nan kina ɗasawa da su mashirmancin ina kike ya aka yi kika iya daidaita da waɗancan ba ke daidaita da waɗannan ba wasu kalamai kika iya faɗa ma waɗancan suka ɗauke ke ƙawaye su waɗannan ke kasa faɗa mai in ya zama cikin gidanki gaba ɗaya ɗinke ke ba matsala ba ki tunanin barazana daga ko'ina duk inda shiga je nesa ba matsala sai maƙiyan mijinki ko maƙiyanki ko maƙiyan ƴaƴanku zo su haɗa kai da waɗannan da kike gaba da su na kusa kai miki illa muna da kes irin wannan tana gaba da kishiyarta kishiyan fasika ce ba mutum ne kirki ne ta ja 'ya'yanta 'yan mata ta taɓa ta mata su ita ba su sani ta ja 'yan samarin ta ɓata su kaf ba su sani sun gano wannan da kyau ko. inda suna shiri suna jituwa suna ga maciji tsakanin da Allah haka zai yiwu ba a gaba da masoyi na kusa kafirai aka ce ku gaba da su kafirai ne Allah maɗaukin sarki ya raba ku ba ɗan uwanki masu imani ba An gano wannan da kyau ko shi ne sai ce wal ya jido fi kan zelva yi tsanani shi ne shiddatan wa ƙowatan wa hayyatan ta ji bala'i yi tsanani zan cewa ba ku da ni ba ku da ragayya da na su an gano ita mata arna ne aka ce ma wannan amma an kawo ta ta cancare tana cancaro rutsiya na rantsi da Allah take ɗauka da wata kafirin Isra'ila ce wai 'yan uwarta ce musulma ta rufe jan haushi wajen haɗa miji ɗaya to ko kun haɗa miji ɗaya wannan ba shi ne mai wacin da kun haɗa annabi ɗaya ita wancan kun haɗa na buɗe ne kina ƙaunar anniya a kan ƴan uwarki musulma so da ba ke da tsari ba ke da lissafi jama'a kuna fahimtar wannan lissafi ko me a ciki za ke canza ƙaddara ne eh Allah madaukin sarki ya kyauta sai Allah ce wa alamu anna Allah ma'al muttaqin duk ma mai je komo Allah madaukin sarki yana tare da masu tsoron shi ki zama kina tare da mu'minai ki zama su kadai ne suke kusa da shi a lokacin ki, duk wasu kafirai da duk wasu munafikai azzalimai fasikai ki nasu wuri ki naki wuri ina fatan mun gane wannan da shi ba maganar kusantaka kwata-kwata kuma Allah ya ce a yi baya da su saboda suna da matsala Allah ya shirya da aya ta gaba ce ce وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الله تي وإذا ما أنزل سورة تسند الله مدلكين فلكي توقد دوت سورة فمنهم daga cikin munafikai mai ya ƙola ayyukan zarar hajjil imani sai sarƙaƙin ɗan uwan suna kamfilin wai cikin kuwa ne ne wannan ayin ta ƙara mashi imani mun gano wani da kyau ku waye da da ita waye fata kafirci da munafinci zai yi shi ana ƙoƙarin sai dai an zige mutane daga sanda ke ƙoƙarin zige mutane game da addini game da sauraron da'awa na rantsi da Allah kin wulakanta domin kin shiga cikin waɗannan mutane yanzu kin kin yi da waɗannan bayanan da aka yi kin za ki yi amalla ɗabi'unsu ga ɗauku an gano wannan da kyau ku fa amma lazina amanu amma su masu imani fa zadarhum imanan su duk ayin da ta sauka to imani take ƙara masu wahum yastabshirun sai ku sani sa ta bishara na ta jin daɗi na ta bishara na jin daɗi كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز إن للإيمان سننا yace imani yana da tsare-tsare yana da sunnoni wa yana da matakai farallan shi wani stakmalaha duk wanda ya cika su faɗaɗi iman wannan hakika ya cika imani wa man lam yastakmilha duk wanda bai cika waɗannan sunnoni bai cika waɗannan farallai ka'idoji da matakan imani ba lam yastakmilul iman imanin shi bai kammala ba har yanzu yana nan a ɗanjin wa qala ibn mubarak ibn mubarak ce, lam ajid buddan min an aqula bi ziyaratil iman yace dole ne mai fatawa mu tabbatar ma al'umma cewa imani na ƙaruwa kuma imani na raguwa ba gwargwadon matsanki da bin Allah da jajircewa da gasken gaske alama ne na ƙaruwan imaninki daga ran da kike wani aikin ɗa'a kika ja da ba kika rage kika sanyi imanin ki ne yaro ko zuwa makaranta akan lokaci akan kari kike alama ne imanin ki na rakwani daga ran da kike zuwa da wuri sai kike koma makara imani ne rauni ne kun gano wannan yin sallah a kan lokaci kafin a kira sallah kin nemi <clears throat> ruwa kin kintsa kin yi alula kin yi tsaf jira kike kawai a kira sallah ki na ki sallah alama imanin ki na da ƙarfi cajin batirin imanin ki spore amma <clears throat> sai zama daga baya kin koma ta yin kira sallah kamar ki fara kintsa imanin ya fara ne har a zo lokaci ya ƙure sannan ki ce za ki sallah imani ya ƙara ja da bayan har riga an samu matsala yanzu ran na ba ne muku magana ba dangane da kulawa dangane da abin da ya shafi sallar 'ya'yanku kun da Allah ce ko an fusa kuma a halikun nara sallah fa ita ce farkon wanda a fara bawa ya sage game da ita idan mai gida ya kiyaye sallah ɗari bisa ɗari matan shi tana wasa da sallah ba zai tsira ba idan mai gida da uwar gida sun kula da sallah ƴaƴansu ba su kula da shi ba ba za su tsira ba abin da ake sa a zuwa mulki kenan kun kasa gane wannan abubuwan yaran nan yan saffa saffa yan shekara kaza ba sa sallah mun faɗa musamman in sallan magarada da isha ta zo za ma za da asar ya gansu a ina za gansu nan gaba muna da mustaqbal mai kyau mustaqbalin mu bai da kyau dole mu koma mu shirya wallahi ya yaƙi wannan matsalan da ta taso mana na mu suna wasa da sallah dole mu shirya mu yaƙi matsala cikin gida iyayen arziki irin su uwar al'imamu shafi'i da mahaifiyan al'imamu malik wallahi azim suke kintsa ya'yan sai sun kai su haƙƙofan makaranta haƙƙofan masallaci na za aka ba mu labarin wata dattijuwa ita ke ta so inda sai ta kawo su masallaci a unguwan albarkawa take abu kunun ban sha'awa in ba ta samu wanda za su dawo mata da 'ya'yanta gida ba sai ta jira an gama sallar sannan ta dawo da shi in ta samu wanda za su dawo ta tabbas sai ta dawo wannan Allah ba zai goda aikin da suke yi ba wannan ba da ta ga sakamako ba amma kun baza 'ya'ya sun tafi matsalan talauci da wahalhalun rayuwa da muke ciki wannan wasa da sandan yana daga abin da ke haifar shi yana shi yanzu yaran da ake da su yan shekara bakwai bakwai zuwa goma zuwa inda ke ce har sha takwas ki sa ido ki gani na rantsi da Allah ba sa zuwa sallah duk mun bi masallaci da ke kusa da mu mun lura da wannan manyan ne kawai ke zuwa yaran ina suka je suna nan a gidaje suna nan a makalkale a kofar gidaje da sauransu Allah Allah suke so su samu kuɗi wannan ba za su taɓa yin kuɗi ba ta gaya mu kotun ce ya lalace saboda abin da ke sa ya arziki sun watsar da shi shi ne bin Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka kun yi fada da shi ko ku ku samu sauki da sassaucin rayuwa haka ake yi an faɗi maganin da lalama an ba da shawara alamun imanin ki yana ƙasa ne cancan sauran iris ba ta nushe shafin dawa mai sa wallah kina wasa game da wuta ko aljanna na 'ya'yanki? kuma wallah ranar kiyama kamar da malamai suka ce in aka ji ku da kuka yi sallah za a sa maku igiya a wuya sai a mai da ku kamar girman zakaru ‘ya'yanku da suke wasa da sallah ya ɗauki wannan igiyan da aka ɗaura muku can ƙarshen ta ɗaura ta auyin ‘ya'yan ya mai da su kamar girman giwaye ya ɗauke ku ku iyayen a safa ƙofar aljanna a ce ku ja su kai su aljanna don ne kamata ku shiga ko kuma su kuma yayin a ce to cin da ku bi Allah ba iyayen sun yi sakaci sun ba ku saboda ƙauna to ku ja su kai su makomanku ku ai wutin ne gata cikin biyun wa zai jawo ni. zakara ne za ta ja giwa ko ku giwa ne zai ja zakara ku shirya Allah zai kai mai shi yaron da bai sallah ki raga shi shi yarin da zai zama tana wasa da sallah ana kai ki raga masa sallah abun wasa ne da ka kanki fa an daina sallah ke kenan jinin ki an daina sallah an daina kwata kwata kuna wasa da jalinku duk jali in ya karya akwai riba hadisi ne annabi ya ce wanda ya aure ya mallaki rabin addini duk ki gama wahalan launayin ciki ki gama wahalan nauyin ciki ki zo ki naƙuda da ƙyar a ce soki ki wahala wajen renu har yaro ya girma ya zama biyan shi ne ki jahannama ke shiga huta kenan yaushe kika huta ne amfanin zuwan ki duniya ku ku gano wannan da kyau ku ku sa su ido ku sa masu ido ɗari bisa ɗari in sun zo masallacin sun sun maku ƙarya don da yawa an turo su sai su wuce filin ƙwallon an cikin politicians ko zo inda da biyan mani magarba ishayi zauna a gindi wani street ɗin suna wasanni tattar da yaro kaje ka je sallah sai ce maka ya je wani lokaci na ni zan yi limanci sai wuf in fita masallaci da wuri fitan da nake zuwa nake lalle yaran da ba su zuwa sallah iris ne fa annabi ya ce iris ya sa yau mai kayan kirare bi gida gidan wanda ba su fito sallah bai banka ba gaya da wuta to da anan ya kona gidajen yanzu ba Allah ya banka mu gidajen talauci ba din ne za ku bar waɗannan abubuwan yara ba sallah yin sallah za a nan da muka yi kin yi ƴaƴanki biyar sun yi lada nawa za a baki Dadin sallah biyar na ya yanki naki da ya zama nawa shida har su koma ga Allah ka zai ka naki zama ba sa sallah kuma ke dama an ce rabi kike da shi rabin 'ya'yan da za cika kin ji lahira da rabi rabin ma kin yi gulma kin yi tsegume kin ji wajen boka kin yi kaza kin yi kaza an ɗiba an biya sai ki je ina ki ko ku shiga sai ce muku yaran nan ku samu su ido gano wannan jiya mun yi sallar la'asar nan wajen yarinya na gani a kusa da makarantar mu tana tsaye muka zo sallah muka koma tana wajen na kira ta nace ke ne hana zai sallah tana ajin kusa tana yi kin sallar la'asar din ko ta yanke ƙarya kike yi ta ce ta yanke to ala tsitsi ta ce ba ta yi ba mun hana wannan ni ba garin da nake a yi da me yasa biki ba ta shiru yarinya budurwa haka za zuwa udun dingita a je a cusa ma wani mana duniya da lahiyar a matsayin amarya gano wani domin wannan ta yi ya za ta su sallah gano wani yi yaro zai gaya mun ji a wurin jirgi kai ka bincika tana sallah ya gama bincike komai ya gano mutum mai kirki sai ka bincika tana sallah wallahi da ya bincika in gidan sai gaya sai an yi da gaske ya ne na kuke sallah mutu a kai baka bincike ba ne ya to yanzu za ta fara sallah da tana sallah ana yin auren ta dawo gidanka za ta koma yadda take za ka yi masan nan wanda suke zuwa taɗi wajenka ɗabi'unta na taɗi daban ɗabi'un da ta saba na rayuwar da kullum daban sanda ake aure za su yi sashi uku tana ɗabi'ar amarya idan za ta kuma ɗabi'an da take na cikin gidansu na ƙazanta na rashin lissafi na rashin kaza na zama ballagaza na abubuwa ta sunan za ta koma kananta to shi ne sai ka ga ya sha babban da abin da kai ka ɗauko shi za ka kawai ya fita batun da kawai ya sha ta ni ya san dalili yanzu yake ta magana kan cewa an auro ki kuma an watsar da ki me yasa ɗabi'un ki na gida ke kawo gidan miji su ɗabi'un cikin gidan ku to laifi ne dukkan su ke tuba annabi alama fata wani ya Allah ya uri ila zambi ki bar wannan yanzu sabon rayuwa za ki fara kin ga rayuwar amarcin nan shi za ki har ki mutu kina komawa wanda kika saba kin ga mu kanki matsala kun ja mutum matsala wanda ba ta sallah sai ta haifa maka haya ba ce ki nawa ba ta ke yi ba kun fahimci wannan da ke ku sa ido gaskiya na yi wa'azi za a cikin gari haka aka gaya mu ana tura yaran sallah sai su tafi sabon titi ko mazan garin suna kallo suna ji suna gani saboda tsabar rashin lissafi Allah madaukin sarki ya sauwaka Allah ba akwai ciwo a cikin shi wallahi akwai damuwa ba ɗan ƙarami ba wa illa eh rajattul qur'ana kun gano wannan da ke ku kowa ya tsaya yi imanin shi ƙaruwa ne ko imanin shi raguwa ne ku dai ga jama'a da san jiye jiye nan za mu fara aji. haka wayo ummu ummu kai mun kai na 20 20 fa jama'a nan da rana ya ce wa azumi sai saura ne ba ƙare shi haka rayuwa mu ke gudu haka rayuwa mu za ta ƙare haka za a wajari duk mun mutu yanzu wata ta fara azumin nan kamar gaske ta zo ta tafsiri ta je wa'azi ce karatun ƙorani ce sadaka ce ba da abin buɗe shi ke waye azumi ya saba da ita jikin ke ta saba da rayuwarta na baya ta daina zuwa tafsiri ta daina zuwa zan wa'azi ta daina katon qur'ani ta daka mata dakata duk wani abu na amur bil tana yin ramadan ya shiga ta watsa haka na faruwa ko bai faruwa alama ne na cewa Allah bai karɓi na farkon ba shi Allah yana karɓa ne da wanda kika fara har kika gama shi ne abin da Allah yake karɓi shi al'umur bi khawatimi hani al'amarin ƙarshen ake kallo ba farkon ba haka musulunci ƙarshe ki ja da baya ki ƙin abin da ya kamata to saboda mene ku gyara waɗannan kwanaki goma kwanaki ne na jajircewa annabi shidda mai izarahu wa ahaya lailahu wa aiqaza ahlahu haka manzon Allah yake yana zage dantsi ya tada iyalai ya raye daren shi an fahimta masu kuɗi wanda suke da wadata barin ƙasar suke tafi maka da madina don su je su jajirce su bi Allah a can je su ta hajji je su duk abin da ya kamata sai na iti tafi da sauran abubuwa don su nemo yardan Allah mu da ba mu da kuɗin da za mu tsakaninmu da Allah ba za mu zauna a nan mu jajirce mu yi gwargwado abin da Allah ya hore mana ba ta muna wasa aljanna fa muke nema fa ita aljanna ana wasa da ita ke za ki siyan flota aljanna ne za ki siyan abincin gidan aljanna ne akwai namijin da ya isa ya bada sadaki matan aljanna ne wannan ibadan su ne ya samu maka waɗansu abubuwa ya Allah lullube ka da rahaman shi duk abin da ake faɗi a aljanna ku yanda ka san malaki yake muku akwai matan ta taba gaya ma. ta ce ita mafi aljannan nan ta fa don maza aka yi ta na ce Allah da jinin shi da kina waje wanda ya kai mugu a danci to ce da maza ka yi. Ta sai aljanna ne an cika ta da matan sai a cika ta da karfi ba ki da hankali ke da gyara ki a miki panelitin a saka ki cikin ku ki shiraji ki zama da kasar matan aljanna hmm? yanzu a ɗaga mutum darajin shi ya kai tsawon zira'i sassin faɗin ƙirji baɗin zira'i nawa arba'in sai zana da mata ɗaya wanda ya zama irin wannan da irin wannan ni'imar hankalin shi kwance ba ciwo ba basar ba kaza ba duk alfan nan duk wannan hayaniya ba stress na tashi hankalin mata sai a bashi mata hudu kina ai karanci kawai hada shi da saba'in <laughs> ko kuma yan bakin ciki <laughs> wanda kuna da kuna ji a haushe mun ji a jan Allah zai ba mata saba'in yan bakin ciki sai dai ku mutu <laughs> eh, duk yan gutu yan bayar <clears throat> bayan da kuka iya kuma za a kara ku a ciki kisaji ai wata anan wata ce wai wa aje ma ka ji aljanna aje ni ne shugaba ya za ki zama shugaba su ne kike da ki zama shugaba dama akwai kishiya ne aljanna ita ta ɗauka muguntan da zake a nan za ta zafi can tana yin shini fatima ita ce shugaban matan aljanna gaba ɗaya kun gano wani in ba Allah sai a sake cikin shugabanni in kin ibin Allah kuma to shike in ke shiga wata in shiga kuma to sai a ɗan raba shi a ɗan baki dan abin Da ba ai yi seniority yake a can ba ban za su zaki ce masu zan zai kin nan da Hmm? Allah ya saba dace imani yana karuwa yana ina raguwa mu daji don Allah mu ƙara ƙarfin imaninmu a abin da ya sauran da mu saba ma ƴaƴanmu yin sallah mazansu da matansu da matansu Allah ya samu dace a gaba sai ya ce وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض ما في الشك أزوتي ينسو سورة سنة شك وريب ونفاق suna da shakka suna da tambaba da munafinci fazadarhum rijisan illa rijisi aya na sauka suka ji wa'azi sai bakin ciki da damuwa ya kawo Sai in kika ji an miki wa'azi bari ko kaza kika ji ɓata rai da damuwa da mamu ake yi da mamu ake yi wallahi akwai alamar munafinci tare da shi duk wanda ya ji abin da yake an ce babu kyau in mutumin kirki ne me ya kamata yi ba gyara ba amfanin kowa a ke sai ka ce a ah, wallahi ma ba za ki gyara ba ke munafuka ce domin ya ce fa wa amman ladina fi qulubihim maradun فزادلهم رجسا ila shakkihim, شكا إلى ila وكفرا إلى كفرهم وماتوا وهم كافرون kuma irin waɗannan munafukan za su mutu suna tsantsan katare Allah ya tsawaka a gaba sai ce awala yau يسألون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله يتي أولا يرون ويبعثا جنين سمتاني سفألك فهنكلت أنهم يفتنون أنا جرباتوا يختبرون qala mujahid bil a yi tsari zuwa kalli yadda manoma amfanin gona ya daraja haka ne wa shidda da tsanani ai ta kashe-kashe ana fi garkuwa da mutane Na daga wannan bala'i sai wannan musiba yau a janye tallafin mai gobe a danna mutane haraji jibi man fetur da ta yi saboda ana yaƙi da iraq eh matsatsi iri-iri قال قتادة والحسن بالجزو يأكي يأكي والجهاد مع النبي ويرون ما أدى الله من النسر سرق جن النبي يأي نسر كان كافري كلهم تبكين شكي سنة داموا في تشجع شكل تكيش ورسين إيدا في إيماني في مع الله داء في كل عام مرتين الله نجرب منافقين أشكرا سوبيو مرة سوبيو أو مرتين كوسو بيو ثم لا يتوبون ba za su tuba sakamakon abin da Allah ke nuna musu na aya na ke tsaye ba wala hum yazakkarun ko ba za su faɗaku su gane duk wacce ake mata wa'azi ba ta faɗakuwa na rantsa miki da Allah jaka ce Allah ce muke ki yana miki wa'azi ki ji da kunni ran da ya koma yana miki wa'azin ki ji a jika ranar za ki sha mamaki Allah maɗaukin sarki ya sauwaka a gaba su ya ce وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة الله كجسن داك توكد وتسورة وتآية wacce take magana akan siffofi da ɗabi'un munafikai nazara ba'dhum ila ba'dhin kai gonna kallo wannan kallo wannan sawa da ba ke eh hannunka ne sanda ke mun wato cin mutunci da hufa ake gano na da ko al-murad al-munafiqun ai idza hadaru ar-rasula wa huwa yatlu al-qur'ana duk sanda suka zo don annabi ya zama annabi yana karanta al-qur'ani eh unzila fihi fadihatuhum wanda a ciki an yi magana akan abun kunyansu aw fadihatu ahadin minhum ko abin kunya ɗaya daga cikinsu. su ja'ala yanzuru ba'dhum ila ba'd sai wannan ya kalli wannan nazarar ru'ubi ala jihati taqrir kallo irin na tsoro da firgici kafa a mace sunan mu ba in ji ayin ta tafi tana neman ta kamo a gare shi an gano wannan da kyau ko wani lokaci ana wa'azi suke ji kaman biki aiki haka ne Allah na san ki da imani ne ki marmaza ki yara hal yarakum min ahadin sai ce akwai wani cikin mummuni da ya ganku hal yarakum min ahadin idza takallamtum bi hadha ayanquluhu ila muhammadu sai gumin da ake yi anya ba wanda ya ganku cikin mutanen shi ballantana zai gan shi wa zalika jahalun minhu bi nubuwwati ba san waye manzo ba kun gano wannan da kyau ba san Allah na iya sa kai mai labarin ba sun mansara nan da ne sai su bar wajen su yin imani rafa Allah qulubuhum wannan yasa Allah madaukin sarki shi ma ya kauda zuciyarsu duk abin da ake masa za su amfana amma da ce du'a'un alaihim wannan muguwar addu'a ne rafa Allah qulubuhum Allah ya ƙara karkatar da zukatansu mun gano wannan da kyau sakamakon wannan muguwar maganar ke kake waya juzu an yakuna khabaran an sarafihim an alkhairi wannan zai iya yiwa labari ne Allah yake bayarwa ba addu'a ake musu ba cewa Allah madaukakin sarki sai kawo da zuciyarsu game da bin gaskiya da ayyukan alkhairi bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane wanda ba sa fahimta kam la raba mu da mutumin da zai fahimta yau a gaya masa gobe a gaya masa yi ba a gaya masa duk irin waɗannan sakar karni an gano wannan da Allah shi kyauta a gaba sai ce لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول الله تتبت ونحن شاك من جوازه من أنفسكم إيه لك تشنكم الخطاب للأرض قلنا أنا مقال الأربان في على جهة تعزيز النعمة حلنا لسه فومت إلى النعم دي مصر ya ce a bilisanikum annabin nan ya zo da harshen ku ne wabi ma ya mu, ya zo da yaran da za su iya fahimtar shi Shirrifu bihi gadirul ayyam an ɗaukaka su har duniya ta ƙari kun gano wannan da kyau ku kullum suna cikin daraja da annabin ɗan cikin su وفي صحيح مسلم عن كلاب بن الأشقى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل شيء يعني النبي إسماعيل ألا سيزع كنانة <coughs> أه؟ آه. واصطفى قريشا من كنانة daga شيء ‘ya'yan kinana kuma ka قريش wasafa min ƙorashin bane hashin daga cikin kuma 'ya'yan ƙorai ya ka aka zaɓi bane hashin wasafa ni min bane hashin ni kuma aka zaɓon daga cikin bane hashin in ga zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu aka fitar da zaɓaɓɓe guda ɗaya da ciki an gano wannan da kyau ko malu ce warawa anhu sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala inni min nikahin wa laysa min safahin ma'anahu anna hi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangantaka annabi ila adamu alaihi salam lam yakun nasalin fihi illa min nikahi mun gane wannan shi manzon Allah gaba ɗaya tsatsan shi na aure ne wa lam yakun fihi zina ba taɓa samun zina a daidai shi mun gane wannan wannan hadisin ya ganta misali ma shi manzon Allah tsatsu ne mai kyau min anfusikum ya fi min anfasikum ya fi kowa daraja min anfusikum daga cikin ku azizun alaihi ma amintu duk abin da zai wahalar da ku bai san shi da izu alaihi mashaqqatukum duk abin da zai ba ku wahala manzon Allah bai san shi ku gano ne haka ya kama da shugabanni su kasance shi ji shugaba ya ce eh za mu abu kaza yanzu za ku sha wahala amma nan gaba za ku ji daɗi bai san yadda ake shugabanci bai cancanci shugabanci ba kwata-kwata sai shugaba sauƙi yake kawo mutane domin shi ne ɗabi'an annabi azizun alaihi ma amintu duk abin da zai ba ku wahala manzon Allah sassauta shi yake ba a kama ɗan adam abu ya sha wahala yau don gobe gida da kewa ka dan kali in ya mutu da daddara fa garin bai waye ba ba wani dalilin wai ana son za a yi maku wani abu wai a ce yi an ba ku ya an wa ku samu wannan daraja yanzu misali an ce majalisa tana neman a dawo da wayoyin tiriliyan 210 bojit din Najeriya ko miliyan tiriliyan 40 da wani abu ne tsakanin da Allah ya kamata a sa mu sha wahala da cire tallafin mai eh ya kamata waɗancan kuɗin ina suke bi a ɗibo su a cikin wancan gima mu kuma abin mu zauna cikin aminci ma koko ni wannan lissafin ina kasa gani ko ba ture ba da shawara ko a wahalar da 'yan ƙasa su kuma suna ce suna jin daɗi a ƙasan da ake noma da kiwo da haƙo ma'adanai da man fetur da komi ƙasa lafiya no babu matsalan komi mun gano wannan da kyau ko amma mutane suna shan wahala kuma an kafa da ta ce wai adawa suke yi ƙur'anin ma adawa yake da ku ko ku ne adawan ƙur'ani wani abun ba daidai ba ne yanzu muka zo fassara wannan ayar sai mu fassara kawai don ka ji daɗi mu je lahira Allah ya tome mu ba gara ka kashe mu mu je lahira mu shiga aljanna ba ya ce ya izu alaihi tukun. ba ku wahala na komai yana ba manzon Allah bakin ciki da damuwa Wal'anatu anatu shine al harisun alaikum annabi mai kwaɗayi ne an umarni ku imani bil mu'minin ra'ufur rahim annabi mai tausa samun ya samu mu ne sha wahala kwata-kwata na rayuwa na komi shi so yake ta samu abu cikin baga an gano wannan da kyau ku zai san ka sha wahala sam sam sam sam wasu abokan juna ne su biyu don carori na wata jami'a ɗaya in ya zo zai jaraba sai murɗa jarabawan yara da ƙarfi gano su sun ta faɗi ɗaya kuma sai ba da simple question sai kowa ya ce sai suka zauna suna majunansu nasiha sai na sha kana lalata wa yara himma wai shi shi da aka turo annabi ya zama bil yana na rahim azizin alaihi ma aminci. duk abin da zai ba su wahala biyu su waɗannan mutanen al'umman manzon Allah kada mu ba su wahala mun gano wannan da kyau ku an mutu tambaya yi masa ne sauƙi da za su gani za mu amsa me amfani sai ka wahalar da yaro hankalin shi tashi gobe madadin ya sa himma zai yi jarabawa in yi jarabawa a wahalci zai jaraba duk gaban shi na ta faɗi ka na duniya ta kai jarabawan kabari hadari ne ita ba jarabawan kabari kana faɗi ta nufa a jannar naka na duniya ya faɗi yanzu baɗi sai ya sake in yana da ƙafa kuma hayar da shi me na ka na wahalar da shi ke baƙin cikin da kike a ce duka yara sun fitar da fasfura. Hmm? za ka fi ɗimi da makin ne ko kuma ne ba wani dalilin za a wahalar da ya'yan mutum shi ne a jami'a wani malami yana zaune yana indigilatin yara sai su tambaye shi an gasa malam nan tambayin nan mai lamba ta uku mai an santa ce gaya musu sai su rubuta tambaya mai lamba ta takwas mai an santa ya faɗa ya kai shi ƙara senate shugaban makaranta da manyan gudanarwar makaranta sai kira shi an ce kana ba yara an sake kan bayan da sai ba za ka ga masa bai ce to annabi ya ce duk wanda aka tambaye shi ya ɓoye za a mai linzami da linzamin gidan wuta kuma sun tambaye na sani ya zan yadda a man linzami da linzamin gidan wuta to mun sa doka da biyu kasa tsara ce to a doka annabi tana sama na annabi ya fara yin dokan kafin naku to za ka ta annabi ne farko kuma ita za a ba har abada taku kuma to mun cire kai cika kai kazo mun ga wannan da kyau so ɗari ya shiga aka yi mai tambaya ɗari zai ba da ansa ɗari an ga ta malam ba mu gane bayanin ba a rubuta mana allo kar kar kar kar kar mun gane fahimta fuskar kowa da yadda ya fahimci abin da ake cewa ita tambayin kabari kafin ka je ma an gaya maka wanda za su maka tambayar da yadda za su zo da yadda tambayin take da an santa in ka fito daga kabari an gaya maka tambayin da za a yi maka da an santa in ka je za a auna maka awon aiki an gaya maka duk abin da zai faru ba abin da aka boye maka in ka ga mutum bai ci ba dama bai aiki na kwarai ba Allah na fushi da shi shine wa billallahu zalimi sai Allah ya batar da azzalimi ka ka tunawa ke mantar da mutum amma in kai ba a zalibi ba ne ba yadda za a yi kamar ta yau sansan na nan a sauwaƙa mutane samu sassocin rayuwa ba ki dama iri-iri ke abincin buɗe bakin mutane ke ƙi jiya ka wani zo masallacin ne samu kumin cikin ya labarin ce wannan ta layin yau sati ba samu abincin buɗe ba? ya ce me faru ya ce kaɗi sun halin su na ce kuma kuwa zauna lafiya ina to ya zai ita ta a za ka shawara da irin mai yanzu yanzu za ka ji sa an so shi ina da matakai guda ɗari da ɗaya ce cikin matakan farko da aka yi kai kawar wata abubuwa ma. ya ce zai yi wani cibi zai na shi ba gano wannan da kyau zai da kai ta targa maka abincin buɗe bakin ita wancan ta ajiye ta biyu ran da ta gama kushin sai ta komo ta ci gaba da yi baɗi amma bana nan za ka bude bakin ce ta ya kike nan na tsohon ita da yake siya ita tana yi fice tana yi ta yabinta na ce amma kai ko Allah wadaranka sai ta gama abincin tsaf ka ɗauko bajen yi ka ɗaure ta tabau ka cinye abincin tas sannan ka kwance ta ne daga cikin matakai ke mataki na biyu kuma ka yi aure mataki na uku ta tafi gidansa bayan ramadan ta dawo saboda ba ta da amfani a gidan kun gano wannan da kyau ku ba ta da shi in ta je gidan za ta gaya ma iyayenta abin da take yi lokacin ne za su gaya mata baki da hankali an su iyaye sun san da suke yi kun gano wannan da kyau ku hmm. akwai wata kalma da iyaye can suke faɗa mutane ba ta fahimtar ku yi haƙuri akwai wanda su haka take ku yi haƙuri ku yi haƙuri da wannan kalmar walla ba zagi zan yi ba idan ka auri ya uwarta ta zama yarinya ce akwai matsala in za ka auri ya ka duba ka ga uwarta da tijuwa ce za ka zauna lafiya akwai matsala a kai su ƙauye <laughs> ya yi yara yi zuga wai sai ci a yi haƙuri kalmar tana da zafi kun gano da da kyau irin ku Allah <laughs> to ku ke da kika tambaya inda ke da wannan sa ok to awu misali ake inda ga gugun bilai kici Allah kici Allah shi ya sa bari ke ji akwai akwai wasu da za ka yi suna cewa an gaya maka ɗan yarinya ne ɗan yarinya bai da ne na bai da lissafi ba kunya ne lissafi ne bai da shi sau ita ma ba ta gama nuna ba ballar za ta yi ne mun za ta nuna da shi ke kin ga wani kalmar akwai yanzu kamar manyan sun haifi domin wa'ancan to yanzu yara su yanzu suka ce suka saboda

tana shiga family affairs in ƴaƴanta ɗari bisa ɗari yanda ka san ita ake aure haka take yi na ƙuruciyar ku <laughs> na kun gane matsalan ku tana shiga family affairs ko ba za shiga shi ne ake samun matsala idan da ce ta ji wannan za ta mamake ta Isa da tijuwa ka ji matan malami na ku gano wannan ita abin da aka ɗauka wa ana maganin shekaru ne ba ki za ku yi makawin birni ba iza na ba da haƙuri har su uku na shi a yi haƙuri a gafarta mana a yafe mana ai na faɗa ko kafin je sabon faɗa amma bayan da kuka iya su waɗannan da ke da shekarun da su kun ƙyale su wallahi da yanzu misali a ce ina da ɗaya zan aurar da ita sai na aurar da ita akwai kau da kai da yawa wanda ba zan iya yi akan wanda in dattijo zai kawar ba ga rigisan wannan haka ne in ba an sami ku cire ni saboda ni dama ina da murɗaɗɗen tunani ana zatona a nan kawai a ganna a can za ta zo ce man yi man kayan ce wannan abin na kai a miki kuma ko ko tunawa ba zan yi ba har abada yaro ya taba zuwa ya ce an mar duka a makanta na ce haka dama nake su abin da na kai a maka kenan har yau ba wanda ya kara kawo kara wai amma wani abu a makaranta ni da nake zana yayin wasu fa kaga ba ka ci zai tona ma asiri a ta ƙarshe Allah ya ce فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله فإن تولوا إن سكجوا يبايا سوء إيماني faƙul hasbi Allah ya musu Allah ishe mu in a'aradul kuffar ya Muhammad ba da hazin ni'a duk wannan ni'imomi da Allah yi masu da ke imani allati manna Allahu alaihim biha bai wanda Allah madaukin sarki kwararo dinnan faƙul hasbi Allah ce Allah ya ishe la ilaha illahu ba abin bautawa da cancanta sai Allah Jama'in in ni'ima ta zo aka ji daɗi aka yi da shukuri ya ce la ilaha illallah in kika shiga cikin damuwa ran ki ya ɓaci kika faɗa hasbiyallahu la ilaha illahu ya ce me kika ce la haula wala wata illa da ki ƙara da me la ilaha illallah kin ga kalmar la ilaha illallah hmm. ba ku san pawanta ba na rinƙe da Allah duk la'in da kika shiga cike addu'o'in da annabi ya ce ki yi kika buɗe kika kulli da la ilaha illallah sai kin ga tallafin Allah take Ta ke yanki ku ji fannin annabi aka ce fa in wallau fa ul hasbi Allah sai ne la ilaha illallah kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ji wani irin dafa'i da jalabi kyauta wannan fa wallahi ba don qur'ani bane sai kun biya a gaya muku na gaya mu wannan da a wajen yahudawa ga saukar da wannan aya wallah sai da kudin ko da kudin ki sai da rabin ki mun ga wannan da ke ko ta nake fara alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara na miƙa al'amura na baki ɗaya wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin hamshakin al'arshin nan kun ga wannan ayan hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ki rike ta bacin rai ko ni'ima kika yawaita maimaita wannan zaki ga abin da Allah ya yi wannan gaba an gama girmama Allah an nuna mai shi isasshe ne wallahi sai ya nuna miki kin isa gano wannan ko wahalar azumi kika ji ki ta faɗin wannan ki gani sai su kuma wani bacci